Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Talata 18 ga watan Afrilu. a babin rahotanni za a ji tsokaci kan yakin gwamnatin mulkin sojin sudan da 'yan tawaye wato an musu mai ingizakan turuwa ne an kai su an baro su ko kuma wannan ce shi ne yake so ya shugabanci wannan ce shi ke so za a ji yadda ake ta shirye-shiryen yin bankwana da watan azumi da kuma gudanar da bukukuwan sallah a niger za kuma a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa za kuma a ji darussan azumi albarkacin watan ramadan amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira ga shugabannin bangarori biyu da ke rikici da juna a sudan inda ya buƙaci da su amince da tsagai da bude wuta yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kusan 200 ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya litinin tana mai cewa blinken ya yi magana da babban janar abdul fatah al kwamandan sojan ƙasar sudan da kuma janar muhammad hamdan da galo shugaban rundunonin tsaro ta musamman ya buƙaci da su kawo ƙarshen faɗa don tabbatar ko kuma ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda rikicin ya rutsa da su tare da ba da damar sake haɗewar iyalan sudan sadarwar ta ce blinken ya buƙaci burhan da dagalo su kyale al'ummar ƙasa da ƙasa a khartoum domin tabbatar da kare kasancewarsu kuma ya jaddada alhakin da ke rataye a wuyan janar-janar guda biyu don tabbatar da tsaro da jin daɗin fararen hula da jami'an diflomasiyya da kuma ma'aikatan agaji wasu hare-hare da mayakan da ke samun goyon bayan iran suka kai a watan da ya gabata kan sojojin amurka a siriya ya haifar da mummunan raunukan kwakwalwa ga sojoji 23 kamar yadda jami'an ma'aikatan tsaron ƙasar suka nuna wa suka fi shaidawa murya amurka an kashe wani dan kwangilan ba amurki guda sannan kuma jami'an sojan amurka 25 sun jikata a hare-haren mutane goma sha uku a cikin ishirin da shida da suka samu raunuka sakamako ne na harin da dakarun da iran ke marawan baya a siriya suka kai bayan da amurka ta mayar da martani akan wani mummunan hari da aka kai a arewa maso gabashin kasar a ranar 23 ga watan maris a cewar jami'an tsaron bayanai wato bayanin na raunin na baya-bayan ya nuna wato ayar tambaya akan yadda tasirin ramuwar gayya da amurka take da shi wajen hana mayakan yunkurin cutar da ma'aikatan amurka da kuma 'yan kwangila a siriya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin amurka da koriya ta arewa da koriya ta kudu da japan sun gudanar da atisayin soja na haɗin gwiwa da zamar dakile karuwan kira makaman nukiliyar koriya ta arewa wani babban jami'in koriya ta arewa ya yi kashedi cewa amurka tana kasadar fadawa cikin rikicin tsaro da kuma babbar barazana a makon da ya gabata koriya ta arewa ta gudanar da atisayin da ake kallo babbar takala a cikin shekaru inda ta yi gwaji da jirgin sama karon farko da makami mai cin dogon zango zuwa wata nahiya ya yi amfani da daskararren makamashi ana ɗaukarsa mai yawo sosai makamin da ba a ganinsa sosai kana zai iya auna nahiyar amurka kai tsaye ma'aikatar sojin ruwan koriya ta kudu ta ce a jiya litinin an gudanar da atisayi ta hanyoyi uku akan ruwan kasa da kasa da ke a gabar gabashin kasar kuma atisayin ya mai da hankali ne akan kwarewar ganowa da bibiya da kuma raba bayanai na makami mai linzami na koriya ta arewa kiran ballistic atisayin sojan ruwan da na wuni guda ya hada da jiragen ruwan yaƙi daga kowace ƙasa a cikin ƙasashen guda uku. To a gaida Baba ya Yaku Makeri kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya bari mu je ga rahoton mu na farko. Kamar yadda aka ji a shirye-shiryenmu mutane wajen 200 ne suka halaka a fafatawar da ake yi a Khartoum babban birnin kasar Sudan tsakanin sojojin kasar masu biyayya ga shugaban mulkin sojin kasar janar Abdel Fattah al da kuma wasu 'yan sa kai da sojojin da suka haɗa kai da su ƙarƙashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo mai zargin gwamnatin mulkin sojin da jinkiri wajen mai da ƙasar bisa tafarkin demokaradiyya ganin yadda abin ya ƙi wato ya ƙi ya ƙi cinyewa duk kuwa da sa bakin da duniya ta yi na tambayi wani mai tsokaci kan harkokin yau da kullum mai suna malam garba suleiman madakin samunaka da ke birnin boston na nan amurka wanda na fara da tuntuɓar wato tambayarsa yadda yake ganin wannan rigimar sai ya ce wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali a sudan yadda yake tsakanin kwanaki uku da hudu da suka wuce an kashe mutane fiye da ɗari wanda yake kowa yana jin jiki da ɓangaren 'yan tawaye sojoji da suka kafa kansu da kuma ɓangaren gwamnati wanda ba a ga maciji. Kana ganin akwai sa bakin kasashen waje? Allah hakikan gaskiya akwai ah, makircin kasashen waje wato ai Sudan a fahimta na ƙasa ce wanda suna zaune lafiyansu a lokacin da aka yi ta rikici tun amma abin da bai ƙazanta kamar yanzu ba. Wato an musu mai ingizakan turuwa ne, an kai su an baro su. ko kuma wannan ce shi ne yake so ya shugabanci wannan ce shi ke so akwai kabilanci sosai a cikin wannan tsagoranta wannan rikici da suke yi akwai masu alakanta wannan yakin da shirin da rasha ke yi na girki sojoji kana ganin haka ne koko dai kawai dai zaci faɗi ne babu takamaiman gaskiya a cikin jawabi da bayanai da ake yi ikirarin cewa rasha na neman su girke dakarunsu a wajen ba tabbas a ciki amma ba wanda ya san gaskiyan wannan al'amari tun da yake komai suna yin shi a kudindina ne lauje cikin naɗi. Mecece ce makomar wannan yakin? Wato abubuwan da ke faruwa na tashin hankali ya munanta a Sudan an kashe mutane an jikata an yi musu mai ingizakantu ruwa. an kai su an baro su to sauran kasashe ma a nahiran afirka wanda suke nema su balle su bar kasar da suke ciki ƙarshen alewa ƙasa abinda zai faru kenan isu isu su duka kashe junansu ba jituwa ba yadda ba amincewa wannan ce ba shi ciki wannan ce ba shi to duk da ke gingimin da zai taso kenan a waɗannan ƙasashe namu na afirka wanda suke nema su ce sun fita a cikin ƙasar da suke Malam Garba Suleiman madakin naka kenan ke tsokaci kan yakin Sudan yanzu kuma ga babu makeri da kashi na biyu na labaran duniya. Babban lauyan gwamnatin Amurka Merrick Garland ya gana da takwarasa na Ukraine domin tattaunawa a kan hukunta duk wanda aka samu da laifin yaƙi lokacin mamayar da rashi ta kai wa Ukraine. an dai baiwa iran ta yin shiga tsakanin ukraine da rasha domin samar da hanyar kawo karshen yakin amma manyan jami'an diplomasiyyar ukraine sun yi fatali da ta yin an yanke wa wani mai sukar lamirin fadar kremlin hukuncin daurin shekaru 25 a gidan yari saboda ya yi allah wada hidima mayan da rasha ta kai wa ukraine vladimir murza yana kallon hukuncin da aka yanke masa a matsayin wani mataki ne da ke tabbatar da ana sane da aikin da yake yi a jiya litinin jakadun kungiyar tarayyar turai sun tattauna a birnin brazil kan shawarar da wasu kasashe mambobin kungiyar tarayyar suka dauka ta haramta dora haramci na wucin gadi akan hatsi da wasu kayayyaki daga ukraine a ƙarshe hukumar kula da ingancin magunguna da abinci ta najeriya ta faɗa a jiya litinin cewa najeriya ta ba da amincewar wucin gadi ga allurar rigakafi na malaria r21 da jami'ar oxford ta yi inda za ta kasance kasa ta biyu da ta ba da amincewarta bayan gane ta amince a makon da ya gabata ba a saba ganin irin amincewar ba wanda aka yi kafin a fitar da bayani akan matakin karshe na gwajin rigakafin amincewar wujin gadin na na yin amfani da rigakafin malaria r21 ya biyo wata shawarar da aka ɗauka ce kuma za a yi amfani da tsarin bada rigakafin malaria na hukumar lafiya ta duniya who wurin aiwatarwa a cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta najeriya wato nafdac cutar malaria da ake samu daga cizon sauro tana hallaka sama da mutane 600 a duk shekara galibi yara da jinjirai daga nahiyar afirka a gaida baba yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda ake ta shirye-shiryen sallah da kuma yin bankwana da watan azumi. Tamar Abari gare ki. yayin da azumi ya fara ban kwana jama'a sun himmatu wajen shirye-shirye da sayayyar kayayyakin sallah a kasuwanni wasu 'yan kasuwa da na zanta da su sun bayyana mini yadda kasuwar take a bana to yanzu dai gashi shirye ke a gaban kiki na gani ana sai kadan kadan kadan kadan amma dai ita wannan sallah ba ko wata irin sallah ba kin gani alhamdulillah ai yanayi ne na rayuwa duka duniya ne ba ni ba ne kadai wallahi babu kuɗi a hannun mutane sunana Isufu Wali kalma ga sunan kala kala kowane farashi ga sunan wannan muna saida su shi ba ishirin wannan muna saida ɗari da hamsin. to ko su masu sayayya yaya suka ga kayayyakin a wannan lokaci ga dai abin da wasu da suka zo kasuwa ke cewa. sayan kayan sallah yara a farashi alhamdulillahi gaskiya bana akwai bambanci Ku da yanzu ga mu a shagon ya biya. sanin da muka yi a da gaskiya a yanzu kaya sun yi rage sanin da muke sayan ta jika takwas jika bakwai bana jika shida muka saya takalmin da muke samun shi jika shida jika jika bakwai ba na jika biyar muka siya. Shan kaya, farashi da sauki, sauki, akwai kaya, akwai kaya, kuma akwai sauki. Eh, so wani cikin ana sayar da jika bakwai na jika shida. ba ba Eh na zo sayan kayan sallah. Na zo sayan leshishika ne na zo saya da shaddodi. Na yara ne eh. Gaskiya bana kaya alhamdulillah babu tsada. Su ma dai teloli na taka rawa a wannan gaba ko yaya abin yake a bangaren su. Ni ne malam tayar wanda ake sayin da malam tasa. To alhamdulillah za a gode ma Allah tun da gare ga lahiya. ana nana sallawa mutane alhamdulillah alhamdulillah gaskiya mm. an dumka sosai wallahi wasu amsa wasu ana ta amsa ya zaka bambanta kamar lokaci war haka bara da kuma azumin bana to gaskiya in za a bambanta za a ce a bangaren cuwa-cuwa dai gaskiya waccan shekara ya samu sunana abdurrashid eh, tela ne a nan jihar da magaram to shirye-shiryen sallah alhamdulillah za ce komi yana tafiya kamar yadda ake so mun yi tsari insha Allah bisa ka alkawali wannan karin dai sati na farko na ɗinka kamar kwamfule sama da kwamfule sattin gaskiya ina dimka kamar ɗari biyu abin da ya haka nan ma ya danganta da ma'aikata ya kwazan su. Tamar Abari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar nija Ta da Tamar yanzu kuma bari in koma gefe guda Mahmud Ibrahim Kwari ya gabatar mana da shiri na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ke kafa a ci daɗi ba. ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su za asare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi. Idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci. Da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza. To yanzu dama ta faɗaɗa yana iya canjawa a kowane lokaci. Hakki ko rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen naɗa shugabannin hukumomi da ma'aikacin gwamnati bayan cin zaɓe da kuma matsayin amintaka kafin naɗa mutum a mukamin siyasa shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma shi hana su da gaggawa. Madalla. Masu ware kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa, demokaradiyya tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaɓa domin biyan muradun 'yan ƙasa. Wannan batu na zaɓe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda 'yan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'ar su ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zaɓe shugabannin kan naɗa mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaba ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai nada ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so barista audu bulama bukarci lauyan gwagwarmaya ne a nigeria wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato phd a kasar birtaniya ya yi ƙarin haske akan wannan batu to a ƙa'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne akwai waɗanda ake kira public servants public servant na da faɗin ma'ana amma a nan tana nufin waɗanda aka naɗa su ba zaɓaɓɓu ba ne su kuma ba ɗaukakkun ma'aikatan gwamnati ba ne na dindindin a waɗannan naɗaɗɗu ne kamar masu ba wa gwamna shawara ko shugaban ƙasa kamar ministoci da kwamishinoni su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara na yadda ake ɗaukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma naɗaɗɗun ma'aikatan gwamnati su doka ba ta yi bayani dalla-dalla yaya za a naɗa su ba doka ta ba wanda aka zaɓa dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya naɗa wanda ya ga ya dace mutum ɗaya da doka ta ce sai wane za a naɗa shine attorney general wato babban ministan shari'a wadda doka ta ce sai ya shekara goma da zama lauya za a iya naɗa shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya in ban da shi duka sauran za a iya naɗa kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne akwai mukamai irin su Ojita janar da accountant janar wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a naɗa amma wannan ba za ka iya kiran su naɗin siyasa ba ne tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci to kaga kenan a wajen naɗi doka ba ta ba da dalla-dalla yadda za a yi a naɗa shi wanda yake public servant wato naɗaɗɗen jami'in gwamnati ba sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana ɗaukar su ne a basu amanar al'umma kaga kenan kamata ya duk wanda zai naɗa irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya naɗa sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi to amma ba a irin wannan abin da gwamnatoci suke yi yanzu a najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a naɗa wurin hukumar sss ko dss su ne suke bincike a kan irin waɗannan mutane idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kwakwafi daga nan sai a naɗa su sai dai abin da nake gani tunda in aka ɗau minista a jigawa misali ko a kano shi ministan ƙasa ne amma wakilin jigawa ne ko wakilin kano kuma tunda a demokradiyya muke kamata ya yi shugabanni su dinga samo hanyar yadda za su yi su yi shawara da al'umma akan wanda suke so su naɗa kada a je a naɗa mutum a matsayin wakilinsu wanda kuma ba shi ya dace a naɗa ba To nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababben shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi da fari da baki ne ko na mace. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido sa ya tattara Masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaɓa ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharaɗin bayar da mukamin siyasa. domin tafiyar da sha'anin gwamnati sheikh muhammad nur khalid shi ne daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin abuja na tarayyar najeriya ya yi ƙarin haske game da wannan batu idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba da ba kwamishina ba ne ka naɗa shi kwamishina yanzu da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan bukatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba. kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna ba ka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne wani ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nadade duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai kana bincika abin da aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi ba za ka yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba sai ka je ka duba shi ake kira supervision dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala. wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar wata baka yadda da mutum din bari kenan ko kuma a ah, me hakan ke alamtawa ai duk wanda kake so ka yadda da shi ka ba shi amanar al'umma in ka ba shi amanar al'umma maganar yadda ba ta taso ba maganan yayi ko bai ake yi ba idan kana so ka bar shi a matsayin yaddar danka to karka naɗa shi a mukami sai ka bar shi ya daman ka san shi yadda ne ya dadde ne amma yanzu ka ɗauki dukiyar al'umma ka bashi dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma a wata nukula ce ta sa dole yanayin a haka za a tafi yana nan under review ana kulawa ana duba yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe eh, idan aka ya gushe shi kenan in bai gushe ba shi kenan dan adam yana tare da gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa din aminci ya samu tasgaro kenan idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba ai ana ana lura da me ya faru kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci ba ne ba ganganci ba ne idan sakaci ne ko ganganci aminci ya kare amma idan ba sakaci ba ne ba ganganci ba za a ba mutum uzuri a zamantakewa talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika amma a mulki sa ido shine cika komai ka bincika shine aikin shugaba ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba Sheikh Muhammad Nur Khalid kenan a Najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman boko a ka yanzu kuma ga silabar ma zai shigo da sharhin jaridun Nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le sahel wacce ta waito cewa hukumomin tsaron Nijar sun karbi wasu ɗaruruwan jami'an tsaro da aka yaye bayan shafe watanni tara na ɗaukan horo a makarantar Gat National da ke birnin Yamai. Jaridar ta ce babban aikin tankaɗe da rauraya ne aka gudanar a ilahirin jihohin ƙasar nan kafin zakulo da waɗannan matasa 756 da suka hada da jami'an gar national 518 cikinsu mata 37 sai jami'ai 200 masu aikin zuba ido a gidajen yari. sannan rukuni na uku na ƙarshe wato jami'an kwana-kwana kimanin 38 wannan wani bangare ne na matakan da gwamnatin nijar ke ɗauka da nufin karfafa matakan tsaro a wannan lokaci na fama da tashe-tashen hankula a ƙasar da makwabtanta. jaridar air info na cewa dubban 'yanci ranar da algeria ta soke su sun gudanar da mummunar zanga-zanga a ranakun 15 da 16 ga watan afrilun 2023 a garin asamaka da ke kan iyakar nishar inda suka shafe kwanaki da dama suna jiran ganin an yi gaba da su jaridar ta ce wata majiya ta bayyana cewa wannan tarzoma ta samo asali ne bayan da hukumar kula da kaurar jama'a wato IOM ta fara shirin kwashe mutane 300 daga cikin dubban da ke girke a garin na Asamaka don kai su garin Arlet. saboda haka suka ce ba za ta sabu ba domin wai a haka za a ɗauki lokaci mai tsawo kafin a mai da su ƙasashensu na asali mafari suka tayar da bore jaridar niger enter ta ce gwamnonin jihohi takwas na Nijar da sakatarorinsu sun hallara birnin yamai da suka halarci taron karawa juna sani wanda hukumar kula da odar kayan gwamnati wato arcop ta shirya a kan sabbin ka'idodi da dokokin odar kayayyakin hukuma yanar ta ce a watan satumban 2022 ne gwamnatin nijar ta bullo da wasu sabbin ka'idodin odar kaya ko kuma na bada kwangiloli da sunan hukuma da zumar tabbatar da haske da adalci a wannan fanni dalili kenan aka tattara gwamnoni da mataimakansu domin ganar da su sabon tsarin da doka ta shimfiɗa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan ramadan auzu billahi sami lalim na shiranin rajim bismillah rahman rahim sir suleiman katsinawa motors da ke cikin garin bauchi to alhamdulillah shi azumi ai yana koyar da darussa da yawa wani irin darussa ne kake koya azumi ai azumi kai da kake da wadata wanda a duk lokacin da ka ji yunwa za ka iya zuwa ka je ka cire kuɗi domin ka ci abinci koshi to lokacin da ka zama kana azumin nan ka ji yunwa ka ji yunwa kuma ba halin da za ka je ka cire wannan kuɗin ka ci abincin ka koshi to daga wannan lokacin za ka iya tunawa fa cewa fa to kai fa a wannan falalan da Allah ya baka din nan fa akwai mutumin da yake samun kanshi a irin wannan halin a kowane irin lokaci wanda shi yana jin yunwan kuma ba shi da yadda zai je ne abincin ya ci ya koshi to wannan yana gwada maka kai din da Allah ya baka wannan dama daman har kai azumin an tunatar da kai ne wancan halin da wancan na kasa da kai din yake ciki to yana da kyau a kowane lokaci lokacin da Allah baka rufin asiri da wadata ka kyautata mana kasa da kai ka kuma yi abu wanda yake shine fi kamata da kai wanda zaka iya tuna cewa wancan wanda bai da shi din nan ba wani abu ya ma ubangiji ba ubangiji ya hana shi ba ba ce kai din ya baka wadatar ne saboda ya gwada ka ya ga karfin imaninka da kuma irin tausayin da za a samu a gare ka daga wajen na kasa da kai wannan shine ne abun da darasin na nakan iya koya a cikin azumi nakan tuna na fi wani karfi a lokacin da na ji yunwa kuma ina da halin da zan jinci ci abinci amma ba zai yiwu na ci ba saboda ina bauta wa ubangiji subhanahu wataala shi kuma wancan yakan iya jin yunwa ko da ma baya azumin ma amma bayi da kuɗin kuma da zai iya zuwa ya je ya cire ya sai wannan abincin ya ce shi to wannan darasi ne wanda yake mai karfi wanda kakan iya koya daga azumi ka kuma ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da kai da ya baka wannan ni'ima kiman da wannan baiwan da za ka iya samun daukan kudin ka je ka ci abinci a duk lokacin da kake bukata idan kana jin yunwa a takaice wannan shine darasin da nakan koya da ka gabatar da ibadan azumi na ramadana To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. ibrahim a takaice sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kira shugabannin bangarori biyu da ke rikici da juna a sudan inda ya buƙaci su amince da tsagaita buɗe wuta a yayin da adadin waɗanda suka mutu ya kusan 200 ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwa da yammacin jiya litinin tana mai cewa blinken ya yi magana da babban janar abdulfatah al-burhan kwamandan sojojin kasar da kuma janar muhammad hamdan da galo shugaban rundunonin tsaro ta musamman ya bukaci da su kawo ƙarshen faɗa don ba da damar kai kayan agaji ga waɗanda ga rikicin ya rutsa da su tare da ba da damar sake haɗewar iyalai a sudan wasu hare-hare da mayakan da ke samun goyon bayan iran suka kai a watan da ya gabata kan sojojin amurka a siriya ya haifar da mummunan raunin kwakwalwa ga sojoji 23 kamar yadda wasu ma'aikatan tsaron da suka shaidawa murya amurka to masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri wanda ya taya ni gabatarwa sai mu salamun abu da kuma mu na yanzu john ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya wasu salam.